Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kuna nan lafiya da wannan la'asariya ta Juma'a bakwai ga watan Agusta da shekara ta 2015. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta intanet a dandalin boa.com da boahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Sarfila Hashin Gumel. Yau da yake ranar Juma'a ce, shirin yau da gobe na tafi da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishaɗi Shin kuna da masaniyar tarihin na na Asma'u Dan Fodiyo da rawar da ta taka wajen neman ilimi da yaɗa shi? Yanzu haka muna tare da Dr. Sadiya Umar, tsohuwar amirar ƙungiyar 'yan uwa mata musulmi ta Najeriya, wato Form 1, domin ta bamu takaitaccen tarihin na na Asma'u da rawar da ta taka game da yada ilimi a arewacin Najeriya. kuma kan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira mu kai tsaye ku tambayi Dr. Sadiya ko ku ƙara mana haske kan ci gaban da Nana Asma'u ta kawo mana ƙasar Hausa a zamaninta. Haka ne Sir Filin kuma muna tafa da filin karin magana na wannan makon inda za ku ji ci gaban rabe-raben karin maganar Hausa daga Aminu Ibrahim Maidawa wanda zai ɗaura a inda muka tsaya makon da ya gabata wato karin magana na gargajiya. sannan kuma akwai wanda a mu'amala ta gargajiya za a ce barka da cefane ba mata ga ka da kokarin yin cefane amma baka da mata ko kuma a ce maka barka da sauri babu gurin zuwa bayan haka kuma jamila cikin filin hantsi leka gidan kowa to yau juma'a muna ɗauke da hiranmu da ɗaya daga cikin matasan da suke nan amurka suke kuma cin moriyar shirin yali da shugaba obama ya ƙirƙiro kuma ban haka mun gama mun koya maka sana'a sai mun neman mutanen da suke da kuɗi a ko mutanen da dama da kuɗi a Najeriya ba ma sai mun fita daga Najeriya amma matsalan shine in an baka kuɗi akwai yadda To yanzu kuma sai a gyara zama a ga ci gaban tattaunawar wakilinmu da ke kanan dabo Mahmud Ibrahim Kwari da Aminu Ibrahim Maidawa wanda za su ci gaba daga inda suka tsaya a makon da ya gabata da bayanin karin maganar gargajiya. Karin magana sai ka so na ƙarshe ka akwai rukuni na gargajiya. Eh, rukuni irin wannan na gargajiya za ka ga an ce me kaga duk wanda ya ji wannan ya san kukan akuya ne hmm. to an ce ta gaida sarkin fawa kaga bata ji ba kenan hisa ta ce me ka ko aka ce akuya ta gaida sarkin fawa kama ka san ba za ta yi ba gaisuwar sannan kuma akwai wanda ake cewa haushin bakin kare hmm. baya hana kura shiga gari komai duhun garin in ta shiga ta fito da shi kaga dai karen baki ne hmm. kuma ya haushi kuma garin da duhu to idan kura ta shiga ta lalubo shi sannan kuma akwai wanda ake amfani da shi a tsakanin mu'amala ta auratayya ta gargajiyar hmm. za a ce ba fa zan sai da akuya ta da tana ci min danga ba to me kenan eh ba za ka aurar da ya ba kuma daga baya ka zo kana ciyar da ita da mijin tunda ba shi da yadda zai rike yasa ake cewa ayi yi bincike ko kuma wasu ka zo ka ce da dalili fa mai gida ya gode ya kwarto ta zo an kama kwarto hmm. duk mutane an taru kowa ya san irin farin jini na bakin jini na kwarto mm. amma mai gidan yana zuwa ce madalla madalla madalla to nan jama'a kowa ya tafi kai ku sake shi ya tafiyarsa to ka san ku da dalili domin in ba dalili me yasa da ya ganshi ya kyale ko ya ce da jama'a a kyale kuma irin wannan idan za ka yi amfani da shi a mu'amalar mutane watan idan abin da ya sa kenan kaga a baya mm. aka tabbatar da sarautun gargajiya ko lokacin zuwan turawa Hmm. to shi ne ake cewa da dalili mai gida ko da kwarto ai ko da suka zo sun san da mu hmm. sun samu hausa fulani da suturarsu kuma suka ban mu akan wannan abin me yasa ai da dalili sun tadda mu da ilimin mu kaga yawanci can da ba su da ilimin a yanzu akan tsarin su suke mu kwana duk inda aka juya aka juyo akwai sofanan addini da tarbiyya ta addini da mu'amalar gargajiyar mu akwai tsarin mulkin dama akwai tsarin mulkin dama hmm. ka gani kaga za akwai wanda ake cewa ɗau da ɗau maye ya auri mai ya ba kaga ba ba ba wanda za ba wanda faɗa ba komai ɗau da ɗau ne eh shi kuma irin wannan a mu'amalar ku da ake ta mu'amalar gargajiyar da ake da sauransu mm. idan an nusar da kai akan bari abu kaza ka ki mm. in ka ɗebo warkin daidai da maraka sai a ce ɗau da ɗau mai ya auri mai ya kaga ba wanda zai maka jaji sai wanda ya ga dama zai wahal da harshen sa sai ce maka sannu mm. akwai kuma wanda ake cewa kowa kaga ya sha mari yayi wa to gardama kamar yaya a yanzu ba muna zaune ni da kai ba mm. kana zuwa ka zo ka samu aminu eh abu ta kazanka abu ta kazanka na ce to amma kana faɗa min na ce a kai ma abu ta kazanka tunda in ka zabga min mari ai to na yau gardama amma in kana faɗa fa kaga ba ba zan sha mari ba ka gani mm. sannan kuma akwai wanda a mu'amala ta gargajiya za a ce barka da cefane ba mata ga ka da kokarin yin cefane amma baka da mata ko kuma a ce maka barka da sauri babu gurin zuwa Kafi kowa sauri ina za na canza ni kuma da sauri ka gan shi ya wuce komai faɗin gona tana da kunyan ƙarshe duk faɗin gona sai kaga kunyanta ta ƙarshe duk inda mai mulki ya kai da daɗewarsa sai an zo wata rana ba shi ne akai ba wani ne akai karin magana to madalla a gaida Muhammad da Aminu cikin shirin mu da muka fara kawo muku na hantsi gidan kowa a makon da ya gabata dai an ji takaitaccen tarihin ɗaya daga cikin matasan da suke cin moriyar shirin na yali young african leaders initiative da shugaban amurka barack obama ya kirkiro domin taimakawa ci gaban matasan afirka wannan makon ma abokiyar aikinmu maryam dauda ta zanta da ɗaya daga cikin matasan da suka zo nan amurka suke kuma cin moriyar shirin inda ta tambaye ta sunansa da aikin da yake a najeriya kafin ya zo nan amurka sunana hassan rilwan kaduna a nigeria kuma ni dan sana'a ne ina aiki da gwamnati amma ba wai a takaice ba wai ina aiki kullum ina cikin gwamnati sana'a nake yi lokaci zuwa lokaci ana an kira ni in taimaka a cikin wani kwamiti wani kungiyar kwamiti ko kuma wancan kwamiti kuma alhamdulillah na yi aiki a kwamiti guda biyu na federal government daya na yi akan almajirai matsalan almajiranci a arewa abin da muke ta ma mutane bayani shine eh, shi abin almajiranci yana da babban amfani yadda mutane suke gani almajiranci suna gani shi kamar abu ne da ya kamata a bari kar kowa mai magana almajiranci amma ba shi muke yi ba almajirci abu ne kamar karatu ne yadda bature suke karatu su sa yara a makaranta su ajiye su su koma gida su suna makaranta su yara suna makaranta haka yake tun da haka almajirci yake so malamai su za su kula da yara iyayen su ma su kawo mutanen anguwa su ma su kawo amma mun san ainihin abin da ake fama da shi yanzu ga cewa yara sun shiga bara yara ba inda za su kwanta yara ba su zuwa makarantar boko duniyar da take yanzu duk wanda bai shiga boko ba to akwai matsala duk wanda kuma ya shiga boko bai shiga karatun addini kuma akwai matsala wanda muke so shine mu hada biyu kaga in kana neman duniyan ka sai kuma ka nemi lafiya to yanzu idan ka koma gida Najeriya mm. ta wani hanyoyi ne kake gani zaka iya aiwatar da ko kuma fahimtar da ka samu da koyarwar da ka samu a wannan taron na yali ta yaya za koyar da wasu ko kuma ka faɗakar da su ka ga cewa an sami shugabanni matasa na gari in allah da na koma da ni da wasu da muke nan mun koma najeriya mun fara magana abinda muke so ne za mu hada wani kungiya na matasa so mu tara matasa lokaci kan lokaci mu zauna da su mu koya musu sana'a mu koya musu mu musu magana mu samu mutanen za su yi musu magana akan yadda suke duban duniya ne ake dubawa a duniya ba wai a sa abin duniya a gaba mu duk waɗannan abubuwan da za mu za mu da wani kungiya so mun fara maganganu nan kuma ban haka mun gama mun koya maka sana'a sai mu neman mutanen da suke da kuɗi a ko mutanen da dama da kuɗi a Najeriya ba ma sai mun fita daga Najeriya amma matsalan shine in an baka kuɗi akwai yadda in an baka kuɗi za ka amfani da shi yadda ya kamata ba wai ba kuɗi yanzu ka je ka sha wiwi ba wai ba kuɗi ka je ka yi aure ka kara mata so ya kamata mu koya maka ne tukun bayan mun koya maka sai mu manyan magana mu ce to ga wayannan mutanen an ga an koya musu sun shirya su shiga sana'a an shirya a shiga noma to dan Allah ku taimaka da kuɗi ku ba su ku ba su hannun jari sa ci gaba in Allah da so yana cikin abin da muke so kuma banda haka za mu shiga ba da shawara ma mu. ba da shawara akan abubuwan da muka gani abubuwan da ya kamata su yi wanda zai ji mu kam zai ji mu kuma zai amfana insha Allah du ba mai an cuce mu du mu du an cuce mu ba mu da aiki du mu du ba mu da aiki ba a ba mu du mu du ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da ku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Yanzu haka dai muna tare da Dr. Sadiya Umar tsohuwar amirar kungiyar 'yan uwa mata musulmi ta Najeriya kuma darakta a cibiyar nazarin Hausa, sannan malama ce a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Dakta kina tare da mu? Eh, ina tare da ku. To, sannu da zuwa ina miki murna da sannan ki da zuwa. To, na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki assalam. a dalilin da ya sa muka gayyato ki yau shine kasancewar mun san kina da sarautar a yar uwar taron nana Asma'u usman dan fodiyo ko za ki ba mu dan takaitaccen tarihinta to alhamdulillah ita nana asma'u ita ce yar mujaddadi shehu usman dan fodiyo wanda an sani shine ya yi jihadi ya jaddada musulunci a ƙasar hausa a karni na goma sha tara kuma mahaifiyarta ita ce uwar gidan shehu usman dan fodiyo sannan kuma abokiyar wasansa ce don haka kenan auren zumunci aka yi musu da mahaifiyarta amma ita ta rasu mahaifiyarta ta bayan ta haife ta tana yarinya An haifi na na Asma'u a garin Dagel a wajajen alif ɗari bakwai da casa'in da uku. Kuma kamar yadda na ce mahaifiyarta ta rasu tana karama don haka sauran matan Shehu Usman ɗan Fodiyo musamman Hauwa wadda aka fi sani da Inna Garka da kuma Aisha wadda aka fi sani da Iya Garka su suka rike ta suka kuma kula da ita har ta tashi. ta yi karatu a hannun mahaifinta da kuma iyayenta mata waɗanda suka rike ta hakanan ta yi karatu a hannun yayarta khadija da kuma yayanta muhammadu bello sannan bayan an yi mata aure ta yi karatu a hannun mijinta waziri gidado ɗan laima dukkaninsu waɗanda suke mashahuran malamai Allah ya ba wa Nana Asma'u basira kwarai da gaske don haka cikin ɗan lokaci kaɗan ta sauki alkur'ani kuma ta yi karatu a fannoni daban-daban ta yi karatu a fannin hadisi fiƙihu tauhidi larabci lissafi da dai sauran ɓangarori na ilimi ta kuma ƙware a fannoni daban-daban na ilimi har ta zama babban malama wadda ta karantar da yara da mata har ma da maza mm. sannan ta yi rubuce-rubuce Ah, kuma yanzu an sami manyan ayyukan ta fiye da hamsin da biyu a fannoni na addini da tarihi da siyasa da waƙe da wa'azi da sauransu. Mm. Sannan ta tattara ayyukan Shehu Usman wuri ɗaya domin kada su ɓace. Sannan ta yi rubutu a kan uwanta sarkin musulmi Muhammadu Bello da sauran malamai na jihadi. Haka nan ta kafa ƙungiyar 'yan taru waɗanda wanda ta ƙirƙiro domin ta lura da cewa mata ba su da ilimi kuma suna gudanar da rayuwarsu saɓanin shari'ar addinin musulunci kuma ana dandanne musu haƙƙinsu. To ayari dai daban-daban ɗaruruwan ayari na mata daga garuruwa fiye da arba'in da ɗaya a wannan lokaci su ne suke tahowa wurin na na asma'u ɗaukar karatu kuma tana karantar da su abubuwan da suka eh, shafi tauhidi wato sanin Allah da yadda za su yi tsarki na ibada da yadda za su yi sallah da yadda za su yi azumi da yadda za su inganta rayuwarsu ta yau da kullum al'amarin zamansu na aure da rayuwa da kula da yara da tarbiyyarsu duka tana karantar da su. Su kuma idan sun koma ƙauyukansu ko kuma garuruwansu su ne za su karantar da mata waɗanda ba su samu tahowa wurinta ba. Don haka a ɗan lokaci kaɗan na na asma'u ta samu tana karantar da mutane dubbai ta hanyar waɗanda suke zuwa wurinta su ɗau karatu su kuma su je ƙauyukan su garuruwan su karantar su kuma na garuruwa su je ƙauyuka su karantar su kuma na ƙauyuka su je unguwanni su karantar mm. sanadiyar 'yan taru ne aka sami modibbai mata wato ah, waɗanda suka zama mashahuran malamai waɗanda suke karantarwa har ma suke tafsirin alkur'ani a wannan lokaci. sannan kuma 'yan taru suna ba da gudunmawa ga al'umma baki ɗaya suna karantarwa suna al'amari na unguwar zoma suna safanta aure suna kuma irin wankan gawa da kula da marasa lafiya da dai sauran ayyuka na al'umma asma'u ta rasu a shekarar alif ɗari takwas da sittin sannan bayan ta rasu al'amarin 'yan taro ya ci gaba har wannan karni da muke ciki domin ta bar 'yan uwarta maryam wadda take kanwarta ita ta ci gaba da wannan aiki na 'yan taro da koyar da su bayan kuma maryam ɗin ta rasu yatta wato 'yan maryam ɗin ta modi ta ci gaba da karantarwa hakanan dai wannan tsari ya tafi hannun modibbai mata wato daga wannan malama zuwa wannan malama tun daga ƙarni na goma sha tara har zuwa wannan ƙarni na ashirin da ɗaya da muke ciki sannan a tsarin 'yan taru wato ba abu ne da suka yi wanda ba shi da tsari ba don haka suna da tsari na shugabanci akwai wanda ake ce majaji ita ce shugaba ta 'yan taru baki ɗaya dukkanin al'amarinsu a hannunta yake akwai waziri akwai maji daɗi akwai imamu wadda ita take kula da dukkanin al'amura da suka shafi harkokin addini akwai beru ita kuma beru ita ce mai kula da dukkanin abin da ya shafi kai da kawo na wannan kungiya ita ce za ta tabbatar da cewa abubuwan da suka tsara an yi su yadda ya kamata akwai zakara ita kuma zakara ita ce mai jan waƙoƙin bege a lokacin da suka fito suna yaban su shehu usman dan fodiyo da sauran masu jihadi da sauran sarakunan addinin musulunci da waɗanda suke waliyai da kuma irin suna na asma'u suna yi musu waƙoƙi da kuma addu'o'i haka na akwai zamzama wadda ita kuma ita ce za ta kula da dukkanin wato tarbiyya ta wannan kungiya akwai atuwo ita kuma wannan ita ce mai kula da abincinsu duk taron da aka yi ko da mutum sun kai dubu a tuwo ita za ta tabbatar da cewa an ba su abinci kuma ba su kwana da yunwa ba sannan akwai mai taru wadda ita kuma ita ce mai masaukin bakinsu duk inda suka je a kowane gari akwai mai taru, don haka ita za ta tarbe su kuma ita za ta ba su masauki sannan ita za ta kula da al'amarinsu a wannan gari akwai kuma ƙananan wato ah, abubuwa waɗanda kamar shantali wadda ita take kula da buta wadda jaji take alwala da shi ita za ta yi shimfiɗa ta wurin da za a yi sallah da dai sauran tsare-tsare da suka yi saboda wannan kungiya tasu ta zama ƙungiya mai tsari kuma alhamdulillah har yanzu akwai wannan ƙungiya musamman ma a nan sokoto a hubbaren shehu usman dan fodiyo inda a kowace shekara akan samu mutane daga ko ina ba ƙasan nan ba har ƙasashen waje waɗanda suke tahowa domin su zo a yi naɗin jaji a nan hubbare wato gidan shehu usman dan fodiyo kuma 'yan taru suna nan suna karatu suna kuma kula da al'amuran jama'a kuma suna ba da gudunmawa mai tarin yawa wannan shine kaɗan abin da zan ce muku game da tarihin na na asma'u da kuma 'yan taru da ta kafa saboda taimaka ma al'umma. Yawwa, Dokta, godiya muke kafin mu buɗe layi domin mu ji daga masu sauraro ina da tambaya game da shi tsarin 'yan taro ɗin kamar yanzu da kika ce har yanzu suna nan suna aiki baya ma a nan Sokoto. Bincike da dama yana nunawa game da al'amuran karatun yara a arewacin Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. kwanan nan wani bincike ya fito aka nuna cewa yara sama da miliyan goma sha ɗaya ba sa zuwa makaranta a Najeriya kuma an ce wajen kashi casa'in daga cikinsu a arewacin Najeriya suke kuma Sokoto da yawa za ki ga daga nan ne ake samun yara masu da matsala to ta yaya kike ganin cewa za a iya amfani da wannan tsarin domin a tallafa wa yaran da ba sa zuwa makaranta cikin dalilan da suke da dama wasu za su ce saboda ba kuɗin makaranta ne ko kuma kuɗin kayan sawa ko kuma wasu iyayen za su ce ba ba su san su kansu ba su iya karatu ba barantane su koyar da yaransu to ta yaya za ki gani wannan tsarin da aka yi amfani da shi shi sama da shekaru ɗari da suka wuce za a iya kawo shi yanzu domin mu cimma a cimma burin samun koyar da yara. dama kamar gani na yi ma ai tarihi yana so ya maimaita kansa. Mm. Saboda a lokacin da su Shehu Usman Dan Fodiyo suka zo wannan ƙasa mu sun tarar da cewa irin wannan yanayi da kika yi bayani shi suka samu a wannan lokaci kuma shi yasa suka tashi tsaye da shi da dukkanin iyalinsa da dai sauran al'umma waɗanda suka yi jihadi domin su ga cewa lallai an karantar da mata da yara domin a cikin littafinsa nurul albab mm. shehu ɗan hodiyo yana cewa kada mata su yadda da cewa maza su cuce su saboda rashin ba su ilimi illa su zauna a cikin gidaje suna haihuwa suna aikin yau da kullum kuma idan sun tsufa a yadda su a manta da su hmm. don haka nan ina ganin kamata ya a ce musamman a irin waɗannan wurare da shehu usman dan fodiyo da irin suna na asma'u suka yi aiki a jaddada manufar karantar da yara da mata. Yana eh, ganin dama saboda kamar da miki su shehu sun zo sun tarar da wannan yanayi. Eh. To shi ne suka yi ƙoƙarin gyara. Kuma eh. za mu iya wannan gyara. Za mu iya sosai da a wannan zamani da muke ciki. Dokta ban katsi ki ba da akwai kira ne da muka samu yanzu daga Sokoto bari mu karɓa kafin a layin ya yanki. A ci gaba. Wane ne daga Sokoto? Ahmed Laden Jirkon Murya Talatan Najeriya. Ahmed Laden, kana da tambaya ne ko kana da ƙarin bayani akan abin da zan tambaya da dokta kamar yadda Jamila a Kabiru fage ta yi mata tambaya nake son dan shigo cikin tambaya da Jamila ta yi mata ne. To muna jin ka. A dokta assalamu alaikum. Wa alaikum salamu. a dokta ta faɗi a kamar irin waɗanda ƙungiyoyi da kika ambata na fawon da kuma irin su jaji da waɗanda ake da jaji ja gaba da kowane kawai akwai irin waɗannan mutanen wanda ke zuwa ziyara irin gwandu da kuma nan wurin naku na fawon a dokta tambayar nake son in akwai wani mataki wanda kuka ɗauka domin kamar yadda jamila ta miki tambaya a jihar sokoto da kebbi da zamfara musamman yammacin najeriya muna cikin talauci a musamman a sokoto talaucin da ya mana yawa da kuma rashin ilimin da ya yi mana yawa a wace hanya kuka bi domin ku shawo kan wannan matsalar dangane da tun daga mataba tun grassroots daga nan irin girkau abin da ya kai kebe ya kai duka su matanmu musamman na karkara da kuma kananan hukumomi dangane da neman ilimi su tashi su nemi ilimi a kan su domin mu kawar da wannan kira da aka cewa da kuma a bugun gaba da aka cewa da sakkwato da kebe da zamfara da katsina a talauci da kuma rashin ilimi ya yi mana katutu ya yi mana tsarmu huhun goro wani irin mataki kuka ɗauka dangane da To kafin ta Yauwa kafin ta dokta kafin ki ba da wannan amsa bari mu ji daga kira da muke da shi daga ah, daga Niger. Mm-hmm. Wane ne daga Niger? Sunana Dan Juma daga Bidda, jihar Niger. To malam eh, kana da tambaya ne? Eh ina da tambaya. Kuma yadda malamin ya yi tambaya yanzu nan mu idakso tambaya na shine wani ne kokari ne kuka yi da ilimi zai Hello? A jihar a da jihar Neja. Mm. A jihar Neja? Eh muna jin ka. Eh a da jihar Neja don mun ji cewa shi ma yana da cikin daular musulunci tambaya na kenan. To mun gode sosai. Yawa mun gode sosai. To dakta yanzu sai a takaice ku? Eh a takaice malamai na gode da wannan tambaya. Eh, kusan in ce alhamdulillahi kamar yadda na fara bayani eh, matakin da muka ɗauka shine na kirkiro eh, ƙungiyoyi na addinin musulunci waɗanda za su yi irin aikin da na na asma'u ta yi misali kamar yadda aka gabatar da ni an ce na yi shugabancin ƙungiya ta form 1 to ina ganin kamar tsarin na na asma'u ne yanzu muke bi saboda a yanzu za a ga cewa muna da wato rassa a dukkanin fadin jihohin Najeriya sannan kuma muna da rassa a ƙananan hukumomi. To mm. kuma duka wannan muna aiki na ilimi a inda muke kafa makarantu kwarai da gaske wanda a yanzu ma kusan dukkanin rassanmu suna da makarantu na Islamiyya. suna da makarantu na naziri da kuma firamare Suna eh. da abin nan kuma eh na secondary wato gaba da primary sannan kuma yanzu muna eh. da insha Allah niyyar kana tare numfashinki mu kafa jami'a ta mata musulmi a kasar nan dakta kana kana tare numfashinki ci gaba da wannan kenan eh haka ne lokaci ya mana halinsa to madalla mun gode karshen daukan wayan mu kenan a ah, mun gode wa Dr. Sadiya Umar ta samu ta mana wannan bayani. dai kafin mu yi ban kwana da ku a shakata da sautin da ke tashe na turanci na wannan makon mai suna cheerleader da kuma na hausa mai suna jinin jikina. think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm Ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana darsin da ke ciki sai kuma ranar litinin da warhaka da yardar Allah muke sake haɗuwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. yanzu a madadin jamila kabiru fage da wanda ya jagoranci shirin na yau ya haɗa sauti ya kuma ba da umarni daniel bryan ni ne sarfila hashin gumal ke sallama da ku daga nan birnin washington dc huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.